babu salati babin sallah alal bisa ga tabarma yin sallah ga ƙasa shi an mahihici yin sallah ga ƙasa shi an mahihici to amma kuma ya halitta a yi sallah bisa ga wundi ko tabarma ko makamancin haka ne wasalla jabirun jabiru ya yi sallah wa abu sa'idin fi a cikin jirgin ruwa ƙa'iman tsaye sun kai tsaye sun kai ruku'i sun kai sujuda sun kai koni wa ƙara ya sani tusar yi ka yi sallah ƙa'iman tsaye da ruku'inta da sujuddanta malam da shukka matsawar baka warisuwa ala asabi bisa ga waɗanda kuke zamne cikin mota ko cikin jirgin ruwan to yana yiwa tun da ta auskanci alƙibla haka ana taya kaya kan bara to yana yiwa sai a jirkita haka to tun da kana gani ya an ta ba irin jirgin sama ne ba ta duru sai ka kewaya ma'aha tare da jirgin in ta kewaya ga alƙibra kai ma sai ha kewaya wa illa in baka irin sallah tsaye kana iya faduwa to fa ka'idan sai ka yi zamne to a wannan gabar malumma na zamani suna da sabani akan sallah a cikin jirgin sama sallah a cikin jirgin sama wasu na ganin mutsugakan ba a yi ba a yi baki daya ba a sarri a cikin jirgin sama saboda ba ka iya gane inda gabas take sannan suka ce ba bisa gaban ƙasa yake ba cikin sararin sama yake suka ce ba yi suka ce a ana yi amma su ko wanda suka ce ana yi suka sharɗanta cewa da shara'in in kacce sallan nan ka ƙinta sai an taho najeriya an jiɗa to ko da aka taho a lokacin ta ya wuce kamar azur ta daga asar ko da aka taho a rana ta faɗi ko magariba da isha ina ba ku yi ba in kacce bar su ko da kuka tawo kuka sabka alfijir ya keto ko sallar subayan ta kun taso tsakiyar dare sallar subayan ko da za ka kawo a najeriya wajen ƙarfe takwas na rana to suka ce sai ka yi ta haka nan la yukallifu allahu nafsa illa wus'aha sai ka yi ta haka ne yadda haka yi ta da ka san inda gabas take ko baka sani ba in tsaya ka iya yi yi tsaye in zaune haka iya yi yi ta zama حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته كاكاتي مليكة مليكة da ana rasulallahi ta kire manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da amin ga abinci sana'atahu wanda ta aikata shi hu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ita muraikatu ta yi dan abinci ta ce tana son annabi ya zo gidanta ya ci abinci saboda ta samu albarka kaka anas tun malikin ci fa akala minhu annabi ko ya zo gidanta shi dai tunda mace ta babu kowa shi dai ya zo fa akara min wuta, ɗo mai abincin ya ci sun makara sai ya ce to ƙumu ku tashi fari usalli ya kuma in yi muku sallah cikin gidanku don ku samu albarka ƙara anas anas ya ce jikanta fa ƙumtu tashi ila asirin zuwa ga tabar mara na tamu ita tabarmar nan kadis wadda ta yi baƙi min ɗuri saboda daɗewan maru bisa zaman da aka yi mata ta yi baƙi fana za tu hube ma in ni ɗoko ruwa ni yayyafa mata faƙama rasulullah manzo Allah ya tsayu waza babtu ni yi sahuwar yatima da wani yaro ƙarami mu biyu da ni da wani yaro ƙarami muka yi sahuwa ra'ahu bayan annabi wal ajuzu tsoho ga kakanmu min ina ita ko ta komo bayan kaga wanga ya nuna ba a sahu da mace kenan ko da zu muharramar ka ta uwa ta yi shi anas amma ba su jeranta tare da ita ba saboda haka idan mutum zai sallah da shi da mata ta to ba jerantawa za ku yi ba sai ka tsaya nan ta komo bayan ka to amma malum masu yin sabani in an ka jerantawa to kauyi mai inganci sallah ba ta ɓaci matsawar bai shawa ba amma jerantawa da wata ajana ba wadda ba zu muharramar ka ba shi kan haramun ne fasallari na rasulullah manzo Allah ya muna sallah rak'atai ne raka'a biyu sun man sarba sannan annabi ya tahiyya babu salati babin sallah alal humrati bisa ga humra wato humra wani abu na wanda aka yi an san hoihoi eh <coughs> to kama da hoihoi yake dan abu na wanda in lokacin zahi yi tsananin rana to sai mutane suna ɗoko shi suna tahuwa masallaci da shi abin da ɗaya aka azawa ga shi goshi da tahuna goshinka da tahunka su ɗaya aka azawa sama ne duk jikinka bisa ƙasa haki amma goshin saboda tsananin zahin rana da tahunan to sai ya zan wannan abu an yi shi gwargwadon zai za ka iya aza tahunan kaka da goshinka sama ne ba kewaye yana ba irin waiwai tsawo gare haka حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني an abdullahi ibn shaddad an maimuna qalat ta ce kana nabi sai annabi ya zamo yusalli yana sallah arar humrati bisa ga humra